Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau talata 22 ga watan Yuni 2020 ga kanun labarin. An yi wata haɗuwa yau da saye tsakanin shugaban ƙasa da wakilan jakadancin ƙasashen waje da ke ƙasar Niger za ku ji manufar a cikin shirin. Anguwar Basura ta yame a lokacin damana shigarta sai an dage za ku ji kwakken mazamna anguwar. kasan ilmantarwar matasa diya mata ya sassauta shekarun nan biyu na baya a cikin karamar hukumar karkarar abalak za ku ji dalilan cikin rahoton musamman na shirin yau tare da mai kula da tsarin iskofi masauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin yanzu kuma ga labarun dalla-dalla Shugaban ƙasar niger a yau da sahe ya sadu da wakilan jakadancin ƙasashen waje da ke niger a nan Yame. Muhammad bazum ya ba su bayani ne kan kalubalen da ke ga tsarin mayar da waɗanda suka yi gushi daga mazamninsu a cikin jihar Difa da gwamnati ya tunkara kuma yake neman tallafawar abokan hulɗa domin kawar da wannan kalubalen. Ga fasarar bayanin da shugaba Muhammad bazum ya yi da Asumani Shina yan al'umuna. une opération Wani aiki ne da ke tattare da manyan kalubale domin makomar wannan yanki za mu yi ƙoƙarin ganin mutane fiye da dubu biyu da ke rayuwa cikin wuraren da ba su dace ba da ba wuraren su ba ne da bai zama wata rayuwa gare su da kuma gobe su kaura domin komawa cikin yanayin da ya dace da rayuwarsu da muhallinsu na asali inda waɗannan mutane za su iya rayuwa daidai kamar sauran 'yan Nijar. Muna son kenan ku rake mu ku gane kalubalen wannan matsala gaskiya kuma duka abokan mu su kasance tare da mu bisa girman wannan kalubale da za mu fuskanta sannan mu tada wannan kalubale cikin sauƙi sosai har ma kuma idan muna tare. Dangance da ruwan damana na farko da suka malala a babban birnin ƙasa Yame, tun yanzu wasu hanyoyin anguwar Basora basa biyuwa. banda hakan kuma mazamnan anguwar na tsoron ambaliya sun sa kira ga mahukuntan da'irar don su samo musu mafuta kamin sabkar damana gaba ɗaya ga kalamun da suka ma abokin aikinmu musa san Idan damuna ta zo wallahi nan duka bai zaunuwa ba a ma magana hanya waɗannan gidajen da kuke gani duka suna cika ne tsundum da ruwa ba hanyar da ba ta kama ruwa a nan ba sura. Wallahi ruwan ya yi yawa gashi na kohon mutane tafki tafki idan ruwan ya ci gaba zai yi na ba. balle ma yanzu lokacin damuna ne gaskiya akwai matsala. Hanyoyi ba sa yi motocin basura basura wasu dala ɗari fawa fawa suna ɗauka ne zuwa wadata dala tamanin sansanin sojoji sojoji na basura ya kamata a yi musu hanya ta jan gagari saboda koda za su kai ɗauki yadda za su je har bisa titi ma matsala ce balle wani da ya rage. Bak sam taksin zuwa tallagi bak sam taksin zuwa wadata domin ruwa ya riga mamaye hanya don Allah ko da lateriti ne a samuna don ko akwai biki da aure masu mota ba su zakkuwa. Kilo tasa'in da hudu na kwayar wiwi da darajarta ta kai kiyasin miliyan 25 kudin sefa ofishin murkushe sarandin kwaya da makamantanta ya kame a ranar 16 ga watan yuni a nan yame wanda kuma aka gabatarwa 'yan jarida yau da sahi an kuma kama mutum hudu ɗan nijar guda da 'yan ƙasar waje guda uku dr muntari abu kakakin jami'an holis na nijar ɗauke da cikin bayani Daga kasashe makwabta 'yan smuggle din suke shigowa da taba Iblis ko wiwi a Nijar, inda ɗaya daga cikin mambobin nasu yake zaune a Nijar yake karɓar su sannan ya boye su kafin ya tura su a Mali cikin mayan motocin sufurin kaya bisa tsarewar wasu mambobi na gawo da suka zo musamman domin hakan. A yayin samaman an kama mota guda da babur guda da tarin kuɗin sefa jika 517 daga cikin waɗannan kuɗi jika 420 kuɗin jabu ne da wayoyin salula da dama. Darajar kuɗin wannan taba ya kai miliyan 25 wannan dama ce ga ofishin namu na ya sake yin kira ga al'umma wajen haɗa ƙarhi da ƙarhi domin yaƙi da sarandan mayagun ƙwayoyi. Wajen takwarorinmu na talabijin labari muka tsunguyo wannan setin. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix-Rouge e tun jiya a birnin Agadez yake baiwa shugabannin jami'an tsaro horo na mako ɗaya kan jagorancin tsaro a cikin sansunan sojojin yankin Agadez Dirku da Tawa bisa ga 'yancin jinƙai na ƙasa da ƙasa DEH. Elaji Musa shugaban reshen wakiltar CICR e na yankin Agadez Tawa ya yi wa wakilinmu a Karim ƙarin bayani. Ma'ana shine na ilmantar da shugabannin jami'an tsaro kan 'yancin jan kai na ƙasa da kasa da kuma 'yancin na adam na kasa da kasa domin su girmama waɗannan matakai a filin daga. Nijar a yau akwai rikici a Difa, Tilaberi da Tawa. Kenan yana da muhimmanci ga jami'an tsaro domin tafiyar da su cikin girmama dokokin ƙasa da kasa da Nijar ta rattaɓawa hannu. Ta wani bangare kuma zan magantawa kan waɗannan sai ICR e tare da stajiyar da kuma ayyukan sai ICR e domin su su samu sanayya game da wa'adinmu muna cikin wurare da ake rikici kuma yana da kyau jami'an tsaro su fahimci aikin da muke domin su karɓe mu shugabanni ne da suke forar da dakaru kuma suke ɗaukar matakai kenan da zaran sun samu sani kan 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa da 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa za su aiwatar da su a filin daga kuma su isar da su a dakarunsu. A Gosi arewacin ƙasar Mali gari da ke kilomita 160 da gawo, sojojin Faransa na tsarin Barkan sun fuskanci wani hari da aka danganta wa 'yan jihadi an samu wa'anda suka raunata a cikin sojawan na faransa da kuma 'yan farar hula 'yan ƙasar mali haka dai sanarwar da ta bayyana a kan kafin wato radio france international rfi a yau da sahe maran da suka tarwatse su cike da bumabumai da ta kaiwa sojojin barkan ɗin karo wannan dai shine wato aka bayyana kuma mutanen sun mace a rawaitar sanarwar kaka ne 'yan jarida suka bada bayanin zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021 a ƙasar niger domin ƙiyasa aikin nasu da horar da suka samu a jajibir ɗin zaɓuɓɓukan wanda zauren kafofin labaru ya fusa'anta bisa ga gudanar da rangadi a cikin yankunan ƙasa zuwa ga wato takwarorin nasu shugaban kwamitin jagoranci na zauren 'yan jarida ibrahim haruna ya bada bayani a kai Bayan shirye-shiryen zaɓe mun zo ne mu zauna tare da duka masu ruwa da tsaki domin sanin yaya 'yan jarida suka taka rawa, menene gudunmuwar da 'yan jarida suka kawo da kuma wani korafi ake wa 'yan jarida da kafafen yaɗa labarai. A matsayin mu na cibiyar gidan 'yan jarida, me za mu yi domin gyara aikin jarida kuma mu bai wa. al'umma damar samun labaru a cikin daidaito. Mun tantance mutane wajen auna wannan aikin. Da farko akwai hukumomi na bariki, gwamnan jihar magaji jinan gari da shugaban majalisar shawara ta jiha ƙungiyoyin fararen hula da su kansu 'yan jarida mun tattauna da su domin sanin waɗanne matsalolin suka ci karo da su a yayin aikin su zai ba mu damar sanin jimilla abin da yake faruwa a jihar maradi a fuskar aikin jarida da walwalar samun 'yanci ga 'yan jarida Nan zuwa gaba fanshon masu ritaya a ƙasar Nijar kowane ƙarshen wata za a bayar da shi. tsakanin wata uku zuwa wata uku a faɗar mahukunta. Wannan matakin ya biyo ne bayan wani gyaran fuska da aka girka domin kawo wa masu fanco sausauci ko kaka masu wato ritaya na zandar ke ganin wannan matakin wakilinmu Mustapha Mamman Sani ya firanta da wa'ansu ga abin da suka faɗa. Wannan canji ne amma ga waɗansu abin zai ɓata musu lissafi saboda sun saba su samu dukkan kuɗin a wata uku. Amma yanzu idan aka ba su allowance ɗin su wata zuwa wata ba lalle ba ne ya kai su karshen wata abin da suke samu. A daya ɓangare ina fata shugaban ƙasa zai bi sau da ƙafa don kada abin ya zo wata ya mutu a ce ba kuɗi. Amma idan ana iya iya biyan jama'a a cikin lokaci ne na ganin abin ya yi. Abu ne mai kyau idan ya ɗore ku sani masu ritaya na wakiltar iyalan mutanen da suka fi fuskantar matsaloli a wasu shekaru shekara saba'in ko saba'in da biyar baka buƙatar ka je a tunkuɗe ka ko a karya ka idan suka samu yin haka ya kasance mai tsari idan kowane wata ya yi kana matashi karfafa kana ɗauka a wata to me yasa a lokacin da ka yi ritaya a lokacin nan ne ya kamata ka huta wannan ya nuna cewa gwamnati tana son mutane su huta. albarkacin fitar littafin nan mai lakanin da peyi o crepuscule le moment de l'occupation coloniale mai rubuta tarihin nan 'yar kasar faransa camille lefebvre ta gabatar da rawaitawar da ta yi inda ta maganta kan yadda mulkin mallaka ya soma a zandar da agades ga fasar bayaninta ta ma wakiliyarmu talata abdu bahar Littafi ne da yake nema dawowar tarihin milkin mallaka na yadda an ka girka milkin mallaka tare da neman duka fuskokin da an ka tara wa'anda na yi nazari a kansu kamar takardu tarihi da ke nan yami kuma na nemi sani wa'ansu ra'ayuka da suke nan nafiya Afirka da wa'ansu da suke ba da dama sani abin da ya faru na yi kuma amfani da wasu takardu na harshen Hausa da Kanuri da Larabci rubuce-rubuce na waƙe-waƙe da an ka rubuta da Hausa da Kanuri da ke ba da labarin shigowar Turawa a Zandar da Agadez bisa zaman su. Na buƙaci ruwaita tarihi bi da bi, misali a adadin zuwa Faransa da sun ka shigo a lokacin milkin mallaka a ƙasar niger su wajen mutum tamanin da 'yan Senegal su 60 don mamaye ƙasar da tallumka Faransa. Qui fait deux fois la France? studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. A cikin ƙaramar hukumar karkara a Bala cikin jihar Tawa, kasan ilmantarwar matashiyayar mata 'yan shekarun bayan nan ya samu kyautata a cewar mai kula da batun ilmantarwa ɗiya mata iskofi ta Tawa. Hawa Usman ta firanta da ita ga kuma zubin firata su. A yanzu haka a nan Abalak bisa ga ilimantarwa matasa 'yan mata an samu kyakkyawan ci gaba. Doka daga suwa tsayawar su ga ci gaban karatu, tallafawa da kariya 'yan matan a makaranta. Gaskiya a nan dai 'yan mata sun samu goyon bayan mahukunta na bariki da na gargajiya har ma na addini. Muna aiki hannu da hannu da mahukunta. Bana cikin jimillar ɗalibai dubu takwas da ɗari bakwai da tamanin da tara da kwamin in da'ira Abalak ta kumsa na makarantu tamanin. Muna da iya mata dubu hudu da talatin ko tankacin kaso 45.88 cikin 100 akwai ba da karatu wanda an ka sani akwai na halsuna biyu akwai na arabiya da faransa da kuma na reno dukansu a jimili idan aka kutumta sakamakon na bana da na bara wace irin raskwana za a iya yi a gaskiya sai a ce na bana yahi na bara ga na bara a jimilke ɗalibai dubu goma da ɗari da sittin da ɗaya ke gare mu a cikinsu iya mata dubu hudu da ɗari bakwai da sittin da shida kaso arba'in da shida da ɗigo tasa'in cikin ɗari bana an samu sassau tun da kaso 45.88 da cikin ɗari. menene dalilin wannan koma bayan? yana da alaƙa ne da gusun iwaya da suke tayya da iyansu ko su je bakunci habire ko zuwa ciwon dabbobi balle ma lokacin da ake shashawa ta dabbobi da iyansu suke tayya ɗan mata kuma ba sa maido a makaranta akwai kuma cutar nan ta coronavirus wadda bana ta yi tasiri sosai cikin makaranta. wani kokari kuke yi yi don 'yan matan su zamana kuma su ci gaba da karatu. Akwai wata hanya wadda ta kanta ne ake baiwa 'yan mata da suka nuna azaka tukuci ko bara iya mata ishirin muka baiwa tukunci da veluna zannuwa a bara akwai projen da ake ce ma aso apt da ya baiwa wasu 'yan mata tukunci a nan ci bai ma'aikatan inspector 'yan matan da suka nuna azaka haka na ba da damar yunkurar da 'yan matan don su tsaya makaranta balle ma uwayen nasu amma babban makamin da ke gare mu shine wayar da kai. sensibilisation. masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nuna kuɗan badan da arlit malaman mungu ke muku sallama a futa lafiya. rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk fadin kasar Nijar. kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.